وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون للي نسارسي ايماني imani da abin da su yi hukunci da abin da ta zo da shi na gaskiya tun gabanin aiko da annabi Muhammad zuwa gare su. Duk waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba, to waɗannan su ne fasikai waɗanda suka fita daga ɗa'ar Allah, suka bar gaskiya suka karkata zuwa ga barna. Yayin da Allah ya ambaci a taura da Injila, ya yabe su, sai ya ambaci Alƙur'ani mai girma, shi ma ya yabe shi, ya ce,